rundunar 'yan sandan jihar borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane goma sha takwas sakamakon wani harin kunna bakin wake da ya auku a garin kwandiga a jiya wannan hari dai ya auku ne da misalin karfe takwas da rabi na dare a wata kasuwa da ake kira kasuwar kifi da ke cikin garin kwandigan wanda ya halaka waɗannan mutane goma sha takwas da kuma su kansu 'yan kunna bakin waken guda biyu yayin da wasu mutane guda ashirin da biyu suka samu munanan raunuka wanda tun aka garzaya da su don masu magani zuwa asibitoci daban-daban da ke faɗin jihar garin kwandiga dai ya fuskanci irin waɗannan hare-hare na 'yan kunna bakin wake da dama sai dai wannan hari ne za a iya cewa na farko cikin wannan shekarar 2018 din da ya auku a cikin wannan gari na kwandigan asb Joseph Kwajide shine mai magana da yawon zan 'yan sandan jihar Borno wadda kuma ya tabbatar min da akwai lamarin ta wayar kamar haka. Information report da na samu shine eh, da misali karfe takwas da rabi na daren jiya. Eh. Eh, suicide bomber, mace da namiji suka da yake cikin su a kasuwar ba kasuwa ba tashar kifi okay tashar kifi eh eh a kwanduga da suicide bombers din su biyu da kuma mutum goma sha takwas suka mutu suka mutu suka mutu eh ah. Ga wanda aka tada sai kuma mutum go ashirin da biyu wanda suka jikata su gaba ɗayan kwashe su an kai su eh, asibiti. su sad bomba ɗin eh. ah, su mutane goma sha shida kenan ko? sha takwas da su sad bomba eh, ishirin kenan. na kuma tuntubi ɗaya daga cikin mazauna wannan gari da ake kira komar ali wanda shi mai karin haske da mai akwar wannan lamarin kamar haka. na je wajen sai da yara kanana ne suka rasu a ciki da ba su shayi da su wa kana da soja ne kuma. a ce a kasuwan kibi ne ko? ko? Eh, a cikin main kwalta ne za ka wuce ba ba akwai da ana sai da kibi haka nan. Na mai sunan ƙauyen? A cikin kwandigan ne. Tsakiyar kwandiga wajen a kwalta babba nan kana wucewa ko ba sai da kibi da sauransu. To ana cin kasuwan da daddare ne? Eh, da dare suna cin kasuwa da har suna kaiwa ten ma. Abin ya shafi soja guda ɗaya? Eh, soja guda ɗaya ne ko shan shayi ne a waje ana zaune shi ya rima da shi. Ya mutu ne ko ya ji rauni? Ya mutu. So wannan eh, wannan Eh, su suicide din mata ne ko maza ne ne mata ne dukkan su uku oh su uku ne su uku ne ba tribul abun lalle wala to kamar su eh, eh. mutane da suka mutu za su kai nawa ne eh to a so biyar sa dai mun ko ba mai about 20 of them ne oh ba mu san ko zuwa yanzu din wayan su sun sake rasuwa ba eh daga cikin mazauna garin gake kenan da aka fi sani da Comrade Ali ke bayani game da tashin bomb din da ya auku a daren jiya da har ya sanadiyar mutuwar waɗannan mutane goma sha takwas Haruna Dauda Bibu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.